tafiya zuwa jamhuriyar Nijar a can Niyame ko a jami'ar musulunci da ke saye kuma mun haɗu da malam mun zauna da shi tsawon awa biyu da rabi mun tattauna kuma duk yana gayar da 'yan uwa kuma insha Allah sauran bayani kila sai ranar juma'a <laughs> ai juma'a da ma kai alkawari sai a bari su ranar juma'a akwai wanda ba sa zuwa su ranar juma'a sai ka bari su zo idan an yau za su ce sai an musu nasu da ranar juma'a amma yanzu duk wanda ka gama da shi ka ce zai ji bayani ranar juma'a insha Allah ta'ala wa salamu alaikum wa rahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا ينوا السلام عليكم ورحمة الله dan ba manta ba har yanzu muna nan a cikin wato game da magana kan sallah ga mamaci mun yi magana akan kabbara ta harama mun yi magana akan idan mutum ya yi kabbaran farko zai yi karatun fatiha sannan idan ya yi kabbara ta biyu zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗaya daga cikin sigogi guda bakwai waɗanda suka tabbata daga gare shi waɗanda ya koyar a masa salati da su matashiyar maganar mutai sai ce summa ya'ti bi baqiyati takbirat wa yukhlisu du'a a fiha lil mayyit li hadisi abi umamatal mutakaddimi mutaqaddim adifan wa qawluhu sallallahu alaihi wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza sallaitum ala almayyit fa akhlisu lahu du'a malai bayan kai kabbara ta farko kai fatiha kai kabbara ta biyu kai salati na annabi sallallahu alaihi wa sallam thumma ya'ti bi baqiyati takbirat sannan masallaci zai zo da sauran kabbarori da suka rage wa yukhlisu du'a fiha lil mayyit zai keɓance mamaci da addu'a a cikin wannan sauran kabarori lihadisi abi umama mutaqaddim saboda hadisin abu umama wanda ya gabata wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam bugu da kari da kuma faɗinsa sallallahu alaihi wasallam idza sallaitum alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a annabi zara da mace tabbata gare shi idza sallaitum alal mayyiti idan har kuka zo yi wa mamaci sallah fa akhlisu lahu du'a to ku keɓance shi da yin addu'a ma'ana ya kasance lalle kun roƙa masa gafara a cikin wannan sallah ta ku wannan hadisi akhrajahu abu daud wa ibn majah wa ibn fi sahihihi wal baihaqi min hadisi abi huraira dukkanin daga hadisin abu huraira wa sarraha ibn ishaq bit hadisi inda ibn hibban a cikin sanadin ibn hibban akwai Muhammad ibn Ishaq wanda yake mudallis ne to amma kuma sarraha bitta hadisi mutum mudallis idan ya rawaito hadisi sai yace ce qala fulan ko yace an fulan to wannan hadisi nashi ba a karba a matsayin sanadinsa muttasil ne saboda lafazin qala da lafazin an ana amfani da shi ta hanyoyi biyu imma dai lalle kaji daga wane ya ce kaza imma wani ne ya faɗa ma wani ya ce kaza wani nan ko baka faɗa mana shi ba haka lafazin an amma idan mai ruwaya ya ce haddasana ko haddasani ko akbarana ko akbarani to yana nuna lalle na ji daga wani kai tsaye ba wani ba wani a tsakiyar muni da shi ba wani ne ya faɗa masa ba wani ya faɗawa ba sannan wani ya faɗa mun ni da kai naji to shine yace kar ka ga sanadin ibn hibban ka dauka cewa akwai muhammad bin ishaq a ciki ko mudallis ne a'a sarraha bi hadisi ai ya fito karara ya nuna cewa haddasa saboda haka ana karban hadisin sa ina fata kun fahimci wannan wa yad'u fiha bima sabata anhu sallallahu alaihi wa sallama min al-adiyati da aka ce zaka yi wa mutum addu'a a cikin kabbara ta uku da kabbara ta hudu yayin da kai su zaka yi addu'a ba wai kai ne zaka ka zaɓi addu'ar da ka ga dama ka ba ba kai za ka zaɓi lafazin da ka kaga dama yi ba ba wani zai zaɓi ma lafazin da ya ga dama ya ce ka yi da shi ba sai ya ce waye da fiha masallaci zai yi addu'a fiha cikin kabarbarin nan bima sabata anhu sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya tabbata daga annabi tsara da mace tabbata gare shi min iyati na addu'o'i wa qad waqaftu minha ala arba'atin mala yace na samu addu'o'i nau'i nau'i har guda hudu wanda dukkan su tabbatattu daga annabi sallallahu aminci su tabbata gare shi Al'awwal na farko an auf bin malik radiyallahu anhu an karbo daga auf ibn malik al-ashja'i babban sahabi daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama قال يتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Annabi جنازته النبي صلى الله عليه وسلم تبت غريش يا يوا وني ممتي صلى فحفظت من دعائه sai na hardace daga cikin addu’arsa wa ya kulu yana mai cewa Allahumma kafir lahu warhamhu wa afihi wa afanhu akrim nuzula wa wasi'i mudkhala wa ghsilhu bil ma'i salji wal barad min al khataya kama naqqaita wa fi riwayatin kama yunqqa as sawb min ad danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawji wa fi riwayatin zawjatan khayran min zawjihi wa adkhilhu aljannata wa izhu min azabil wa min azabin nari Auf bin Malik al-Ashja'i yace na haddace da kunne na naji annabi ya karanta wannan haka idan ka zo yin addu'a lokacin da kai kabbara ta uku sai ka karanta wannan addu'ar domin ita ce tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah kai masa gafara ya Allah ka ji kansa wa afihi wa afu anhu wa afihi ka warkar da shi ka kubutar da shi daga azaba ta kabari daga azaba ta ranar tashin kiyama shine wa afihi wa afu anhu kuma kai masa rangwame abin da ya bisa ga kuskure ka yafe masa wa akrim nuzulahu garar bako da za a yi masa cikin kabari ko a ranar tashin kiyama ka girmama wannan gara tashi ya Allah ma'ana a yi masa tarba ta musamman da ni'imomi a cikin kabari kamar kuma a yi masa tarba ta musamman a ranar tashin kiyama wa wasi'i mudkhalahu ya Allah ka yalwata mashigarsa kabarinsa ka yalwata masa shi kar ya matse shi waksilhu bil ma'i was salji wal barat ya Allah ka wanke shi bil ma'i da ruwa was salji da kuma kankara wal barat shi ma nau'i ne na kankara wa nakhi min al khataya ya ubangiji ka tsarkake shi ka tace shi min kataya daga kurakurai kama na kaita saubal abyad min ad-danas kamar yadda ka ke farin tufafi daga datti a wata riwayan kama yunaqqa saubul abyad min ad-danas kamar yadda ake ke farin tufafi daga datti wa abdilhu hudaran khairan min darihi ya Allah ka musanya masa gidan da yafi gidansa na nan wa ahlan khairan min ahlihi ya Allah ka bashi iyali fiye da iyalinsa na wa zaujan khairan min zaujihi ya Allah ka arsa shi da mata fiye da matarsa ta nan a wata riwayan wa zaujatan khairan min min zaujihi an gane ko wa adkhilhu janna ya Allah ka shigar da shi aljanna wa izhu min azabil qabri ka wato ka kare shi daga azaban kabari wa min azabin nari ka kare shi daga azaban wuta wannan shine ma'anonin da wannan addu'a ta kunsa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin ta ga wani mamaci Kala auf ibn malik al-ashja'i yace sai nace a sai yace shi sai yace fatamannaitu an akuna ana zalikal mayyit sai nayi fatan ina ma ni ne wannan mamacin annabi ya tsaya akan gawar mutum yana masa wannan addu'o'i wanda muka karanta a baya sai ya ce ina ma ni ne na mutu annabi ya mun wannan addu'ar dan in dace da ansa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi akhrajahu muslim wan nasa'i wa ibn majah wa ibn al wal bayhaqi wa tayalisi wa ahmad wa siyaq li muslim jerin da ke cikin nan na muslim ne wa riwayatu saniyatu lahu riwaya ta biyu ta muslim ce wato kama yunakka thawbul abyad da kuma zawjatu wa hiya li sa'irihim lahu fi riwaya a ɗaya daga cikin riwayoyinsa shi muslim din wa hiya li sa'irihim illa ahmad kuma dukkan sauran malaman hadisin da muka ambata baya sun yi tarayya da muslim wajen wannan riwaya sai dai ahmad bin hanbal wa lahu wal baihaqi ar-riwayatu thalitha imam ahmad bin hanbal da shi da baihaqi suna da riwaya ta uku ta karshe kenan lafazin zawuj yana nufin mata ta aure wanda yake da aure mace ko namiji ana ce masa zawuj in namiji ne zauj in ma mace ce ma zauj me Allah ce dangane da kisar annabi Adam wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna bai ce ba wa zawjatuka aljanna wa zawjuka aljanna a farkon suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha bai ce ba wa khalaqa minha Zaujata. saboda haka lafazin zauju a larabce mace ko namiji kowanne zauj huwa zaujuha wa hiya zaujuhu amma ba a cewa zaujatu a larabci na gangariya sai dai a babin rabon gado ne malamai sai su ce zaujatu dan a bambance tsakaninta da namiji karka ce lizzauji kaza wa lizzauji kaza a rasa wane ne zauji din namiji ne ko mace kace a bashi kaza ko mace ce namiji ne ko mace ce sai ka ce azzaujatu a babul rabon gado eh wannan ya nuna a bayyane tun da ya ce gashi na haddace dan da a fili da zai iya haddacewa kuma za mu zo gaba ko mu ga yadda wani abin da muke wa fi riwayat ibn majah wa tayalisi anna al mayyit kana rajulan min al ansar a riwayan wato ibn majah da tayalisi sun nuna cewa mamacin nan da annabi yawa wannan addu'a wani mutum ne cikin mutanen madina lakin na fi sanadiha faraj ibn fadala sai dai a riwayan wannan a sanadin akwai Faras ibn fadala wa huwa shi ko mutum ne da'if an isma bin rashid ya karbo hadisi daga isma ibn rashid wa huwa majhul saboda gaba da riwayan ba ta da karfi wal hadisu akhrajahu at-tirmidhi mukhtasaran wannan hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito shi amma bai kawo shi dogon sa ba kamar yadda yake anan a rubuce wa qala da ya ruwaito shi sai yace ce hadisun hasanun sahih hadisi ne hasanun Sahi, Wakala qala muhammad isma'il muhammad ibn isma'il ya anil bukhari wanda shine imamul bukhari yace asahhu shay'in fi hadhal babi hadhal hadith mafi ingancin hadisi a wannan babi shi da wannan hadisin me yake nufi da mafi ingancin hadisi a wannan babi wannan babi yana nufin wato yin addu'a ga mamaci lokacin da za a yi masa sallah me ya kamata a karanta bukhari ya ce babu addu'a mafi inganci gaba ɗaya a riwaya fiye da wannan addu'ar da annabi da muka karanto yanzu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ga mamaci ina fatan kun fahimta shine abin da yake nufi da asahu fi hadal bab asani hadisi na biyu da ke wato ɗaya daga cikin nau'in addu'a na biyu da annabi ya ga mamaci an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لنا لحي اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده wannan ita ce addu'a ta biyu da aka ji annabi yayi ga mamaci sallallahu alaihi wa sallama wajen sallah allahumma ighfir li wa mayyitina ya allah kai da matattunmu wa shahidina gafara ga wanda yake nan daga cikinmu da ma baya nan a yanzu wajen wannan sallar ta mamacin wa sagirina gafara ga da kuma wato yaranmu da ƙanana kari na wa unsana namijinmu mu da ta matar mu duk kai mana gafara Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam ya Allah wanda ka bashi tsawon rai a cikin mu to ka rayar da shi bisa ga musulunci wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman ya Allah wanda ka karbi rayuwarsa daga cikin mu ka karbi rayuwarsa bisa ga imani Allahumma la na ajira ya Allah kar ka haramta mana ladansa wajen wannan sallah da wajen zuwa abin ne ladan da ake samu karka haramta mana shi wala tudillana ba'da ya Allah karka samu bata bayan sa mu ci gaba da yin aikin sako bayan ko ga mutuwa bata zama mana wa'azi ba to wannan ɗaya daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake أخرجه ابن ماجه والبيهقي Ibrahim طريق محمد بن إبراهيم التيمي an أبي سلمة anhu. عن أبي سلمة عنه وأبو داود والترمذي وابن هبان في صحيحه والحاكم والبيهقي أيضا وأحمد من طريق يحيى Yahaya bin كثير haka Ahmad ya rawaito ta hanyar Yahaya ibn Abi Kathir an Abi Salama bihi nahwahu duna qawlihi Allahumma la sai dai a cikin ruwayan Ahmad babu fadin sa Allahumma la tahrimna fa hiya inda wa Ibn Hibban wannan ta zo ne wurin riwayan Abu Dawud da Ibn Hibban illa annahu kala sai dai shi Abu Dawud ga abin Ibn Hibban ga abin da yace wala taftinna ba'dahu a maimakon wala tudillana ba'dahu saboda haka in ka karanta wala taftin na da hu yayi in ka karanta wala na da hu yayi saboda kowanne ya zo cikin riwaya kuma kowace riwaya tabbatacciya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko wa sarraha yahya bit hadith inda hakim mun ce an karbo daga daga hanyar yahya ibn abi kasir an abi salimata yace amma shi yahya ya fito karara a cikin riwaya ya ce haddasana dan haka an amintu daga sa ina fatan kun fahimta sun makala sannan ya yace sahihun ala shartu shaykhaini hakim da ya ruwaito hadisin yace ingantacce ne bisa ga sharaɗin bukhari da muslim wa wafaqahu az-zahabi zahabi yi tarayya da hakim dangane da wannan hukunci wa huwa kama qala albani yace haka ko hadisin yace kamar yadda zahabi da hakim suka faɗa cewa sharadin bukhari da muslim ya cika wajen riwayan hadisin haka al'amarin yake wa u'illa duk da cewa waɗansu malaman hadisi sun illanta wannan hadisi bima la kadahu amma da abin da ba zai kawo cikas ba wajen ingancin sa illa su ba a kawar ba ma za a kalle ta ba a kawar da kai a kyale ta albani ya bincika ya gani kina wal yahya fihi isnadani yahya ibn abi kasir yana da sanadi guda biyu wajen riwayan wannan hadisi akara ne daban inda ahmad sanadi guda biyu daban auren imam ahmad wal bayhaqi walil hadisi shahidun hadisi bin abbas nahwahu wannan hadisi akwai hadisin da ke masa shaida daga wanda aka daga abdullahi dan abbas cikin al mu'jamul kabir ma'ana dai wannan hadisi ingantacce ne wannan ita ce addu'a ta biyu an gane ku as-salis nau'in addu'a na uku wanda aka ji daga annabi yana yi a wajen sallah ga mamaci an wasilata bin al-asqa an karɓo daga wasila ibn al-asqa ibn ka'ab ibn amir annasi yace sallah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala rajulin min al-muslimina fa asma'uhu yaqulu wasila ibn al-asqa yace annabi sallallahu alaihi sallam yayi wa wani mutum sallah cikin al'ummar musulmi fa asma'uhu yaqulu sai na ji shi yana cewa اللهم إن فلان ابن فلان في, ذم في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم وانا نوين الدعاء نوكو كنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن فلان ابن فلان ya Allah lalle wani dan wane a nan gurin annabi ya faɗi sunan mutumin amma shi wasila baya bukatan ya bayyana mana sunan mutuma a nan yana nuna ya halatta kenan in ka san sunan mamacin ka san sunan babansa ka ce Allahumma inna Khalid ibn Zaid idan sunansa Khalid sunan babansa Zaid shine Allahumma inna fulan ibn fulan fi zimmatika lalle yana cikin zimmarka menene zimma ai yana cikin amintuwarka ma'ana mun sanya shi cikin amintuwarka ka kare shi da kariyarka ko kuma fi zimmatika lalle yana cikin alkawalinka na bauta maka kai kadai ba ka da abokin tarayya game da yadda muka gani a aikin zahiri ba mu gan shi yana shirka ba kamar shaida ce annabi ke bayarwa kenan dangane da ayyuka na zahiri shine fi zimmatika domin zimma imma ya zanto al'ahadu imma ya zanto al'amanu amuntuwa dan haka ake cewa kafiran da ake zaman lafiya da su sai a ce musu ahlul zimmati ma'ana waɗanda aka kulla alkawali da su ba za su cuci musulmi ba ko musulmi ko ba za ku cuce su ba ko kuma ahlul zimmati ma'ana waɗanda aka ba su aminci cewa takobin musulmi ba zai taba su ba an kyale su su zauna cikin karkashin gudanarwar musulunci tare da waɗansu sharaɗa da dokoki da za a kafa musu ina fatan kun fahimta to kenan yace fi zimmatika imma mu ce yana cikin amuntuwarka sai ya zanto addu'a annabi ke ya Allah ka sanya shi cikin amuntuwarka ya amuntu daga azaban kabari ya amuntu daga azaba ta wuta a ranar tashin kiyama imma kuma fi zimmatika yana cikin alkawalinka sai ya zanto shaida annabi ke bayarwa dangane da abu na zahiri ba ni babu wanda ya sani sai Allah a yadda muke ganin shi a fili yana kan alkawalinka daren dakan baya sabawa ba shirka tare da shi ba bid'a tare da shi an gane ko wa habli jawarika jiwarika wato yana karkashin igiyar kariyarka jiwar shine kariya faqihi fitnatul qabri ya Allah tsamar da shi daga azaban kabari wa azaban nari ka kare shi daga azaban wuta awa anta ahlul wafa'i wal haqqi ya Allah kai ne ma'abucin alwafa cika alkawali wal haqqi kai ne ma'abucin gaskiya faktir lahu warhamhu ya Allah kai masa gafara ka ji kansa innaka antal ghafurur rahim lalle kai ne al ghafur mai yawan gafara ar rahim kuma mai jin kai wannan shine nau'in addu'a na uku akhrajahu abu daud wa ibn majah wa ibn hibban fi sahihihi wa ahmad bi isnadin sahihin insha Allah ta'ala wato albani ya bincika ya bincika iya abin da ya gani siha amma bai sani ba ko akwai cikas sai yayi hukunci tare da kaidin mashi'a wa qad awradahu ibn al-qayyim fi ma hufiza min du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim ya kawo wannan addu'a cikin abin da aka haddato na abin da annabi ke yi wa sakata alaihi an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi ma ya kawo wannan sai yayi shiru bai ce komai ba bai ce ba da'ifi ne bai ce ba sahihi ne yayi shiru to shiru din nan kamar akwai dan wani kanshi kanshin kila dai bai ga illa ba dan da da illa da ya faɗa an gane ko wannan shine nau'in hadisi na uku arrabi'u na hudu an yazid ibn rukanata ibn al-muttalib an karbo daga yazid ibn rukana ibn al-muttalib qala yati kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza qama lil janazati liyusalli alaiha ce annabi da mun tabbata gare shi ya kasance idan ya tsaya akan gawa domin ya mata sallah qala yakan ce allahumma abduka wa ibnu amatika ihtaja ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabihi in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu thumma yad'u ma sha Allahu an yad'u akhrajahu at-tabarani fil mu'jam al-kabir bi ziyada wal an gane ku wanda ita ce nauyin addu'a na hudu annabi yakan ce Allahuma abduka ya allah wannan bawanka ne abduka sai zanto khabar ne limautada'in mahzufin takdiruhu haza abduka akwai kalmar haza wadda annabi ya boye ta bai furta ta da baki ba tunda abin ibada ne ko ba za ka ce ba haza abduka in kana son ka yi aiki da hadisi in ka ce haza ka sai zanto karin haza din nan ba a riwaya yake ba kai ne ka kara shi da kanka amma in zaka bi riwaya Allahumma abduka ya Allah wannan dai bawanka ne wa amatika da ne kuma na baiwarka ihtada ila Rahamatika ya bukatu zuwa ga rahamarka wa anta ghaniyun an azabihi kai ko mawadaci ne ga barin azabtarsa ma'ana in ka azabce shi ba wani karuwa ko amfani za ka samu ta hanyar yi musu azabar kai wadatacce ne in na muhsinan fa zid fi hasanatihi in dai mutum ne mai kyautatawa to ya Allah ka yi kari cikin kyautatawarsa in ya zanto mutum ne mai kyautatawa ta hanyar ayyuka alheri to kai kuma rubanya ladansa ya Allah wa in na musian in ko mai munana aiki ne fa tajawaz an hutu ya fe masa ya Allah shine abinda annabi faɗa to wannan sahabi yace summa sun ma sha Allah an yadda sannan kuma annabi sai ya ci gaba da addu'a abinda Allah ya so ya addu'a a kai wato shi ya haddace wannan amma sauran bai haddace ba shi dai ya ji wannan kuma sauran annabi na ta yin addu'a daban-daban daban ya kawo mana abin da ya haddace ina fatan kun fahimta yanzu kowace ɗaya daga cikin hudun mutum na iya yi idan kuka duba daga kasa malam Nasiruddin Albani ya sa lamba da yace Allahumma abduka sai yace kazar riwaya kamar haka ne riwaya ta tabbata وقد توهم بعض من كتب إلي في ملاحظات له حول هذا الكتاب yace wani daga cikin yan uwa da ya rubuta min wasiƙa dan ya notan da ni ya faɗakar da ni kan waɗansu kurakurai da ni a cikin wannan littafi ya rubuta min asaba ba'daha wa aksa fi aksariha ya dace da daidai cikin da dama daga cikin ya dace da daidai cikin wani sashi na gargadin da ya mun ko faɗakarwar da ya mun wa aksa fi aksariha sai dai mafi yawan abin da ya fada kuskure yayi akwai kaɗan ya dace da daidai cikin tambihin da ya mun amma da yawa kuskure ne shi ya kuskuren fahimta wannan abin da zan fada yanzu yana cikin kuskuren fahimtarsa yace wa minha yana daga cikin yana daga cikin kurakuransa zannuhu zatansa cewa annahu saqata min huna lafzu haza yana tsammanin wai hadisin allahumma haza abduka wato kamar na sare da lafazin haza ban kawo shi ba bai sani ba a ruwaya ko haka yake ba ni ne kuskure ba ya koma inda na ciro hadisin zai ga babu haza din abinda albani yake so yake ce. ma'ana bayan ya wannan littafi ya kammala waɗansu daga cikin malamai sun rubuta masa faɗakarwa sun ga waɗansu ababai da suke zaton kurakure ne yace to akwai ababen da gaskiya ne kuskure ne na yi amma da yawa kuma su ne suka yi kuskuren fahimta ba haka yake ba daga cikin abin da suka yi kuskuren fahimtan akwai wannan magana Allahumma haza haza abduka suka yi tsammanin akwai lafazin haza ban kawo bayan kuwa yadda riwaya take Allahumma abduka ina fatan kun fahimta wannan hadisi dai kamar yadda muka gabatar akhrajahu at-tabarani fil mujam al-kabir imam at-tabarani ya rawaito shi a cikin al-mujam al-kabir biziyadati tare da dadin da ke ciki wal hakim haka imam al hakim ya rawaito shi wa qala yace isnaduhu sahihun sanadinsa ingantacce ne wa yazid ibn rukana wa abu rukana sahabiyya ne yazid rukana da shi da abu rukana dukkan su sahabbai ne su biyun wa wafaqahu zahabi imam zahabi ya dace da hakim wajen tabbatar da wannan hukunci wa rawahu ibn qani haka ibn ya ruwaito wannan hadisi kama fil isaba yadda yake cikin al-isaba sahaba walahu shahidun min tariqi sa'id al haka hadisin akwai hadisin da ke masa shaida na riwayan sa'id al-maqburi annahu sa'ala abu huraira shi sa'id ya tambayi abu huraira kaifa tusalli alal jinazati yace da abu huraira in ka tashi sallah akan gawa yaya zaka yi fakala kala abu huraira yace ana la amrullahi ukhbiruka yace ni ina rantsuwa da dawwamar Allah ukhbiruka zan baka labari abin da ya kamata in yi in na zo yin sallah ga mamaci a atba'uha farko dai nukan bi gawa lokacin da aka ɗauko ta daga cikin gida za a kai ta inda ake mata sallah wannan ka bai da ma gabatar a darasin da ya gabata a baya sunna ne keɓance wuri na musamman wanda za a rinka wa gawa sallah a gari ko a kowace unguwa an keɓance wani wuri duk wani mamacin da ya mutu a unguwa sai an je nan za a sallace shi kamar yadda haka yake a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko yace atba'uha nikan bi ita wannan gawa in an dauke ta min ahliha tun daga gidanta wannan nur ba kofar gida yake sallah din ba an dauke ta daga gidanta fa iza wudi'at idan an je an ajiye ta a wurin yin sallah kabbartu zan yi kabbara wa hamadtu in gode wa Allah shine in karanta Fatiha kamar yadda gabata a baya wa sallaitu ala nabihi kuma in yi salati ga annabinsa bayan kabbara ta bi kenan ثم أقول سننسي انتي اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أبو هريرة ني إن تاشي ga abin da nake yi ina fatan kun fahimta wannan baya bukatar mu fassara domin duk yawancin abin da yake baya shine a nan gurin wannan hadisi a akhrajahu malik wa anhu muhammad ibn al-hasan wa isma'il ibn al-qadi wa isma'il al-qadi fi salati fi fi fadl salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa sanaduhu mawqufun sahihun jidda sai dai sanadin hadisin mawquf ne ya tsaya akan sahabi bai je ga annabi ba amma kuma ingantacce ne wa qad saqa al-haythami minhu ad-du'a marfu'an amma imam al ya kawo addu'ar kadai ba tare da ba da kissan cewa abu hurairah aka tambaya ba da ya kawo addu'ar marfu'an ya ɗaga ta cewa daga annabi take min hadisi abu hurairah daga hadisin abu hurairah wanda shi bai haƙƙi rawaito kenan wa ya ce rawahu abu ya'la wa rijaluhu rijalu sahihi abu ya'la ya rawaito hadisin mazajensa kuma dukkan su mazaje ne na hadisi ingantacce wa qad taqaddama bi lafzi akhar lafzin akhar fihi jumlatul akhiratu minhu hadisin ya riga ya gabata da wani lafazin wanda akwai jumla ta karshe daga cikin wannan riwaya wa huwa an-naw'u thani shine nau'i na biyu da muka karanta a dazu to yanzu kenan idan kai kabbara kana gama kabbaran farko lokacin da zaka yi sallan gawa me zaka yi karanta fatiha mun ce babu du'a ul istiftahi kamar yadda muka gabatar wanda in sauran salloli ne ana yin du'a istiftahi in ka kammala karatun fatiha ya halatta ka kawo sura kuma in baka kawo ba kuma babu laifi bayan ka riga ka kammala fatiha sai ka yi me sai ka sake yin kabbara ta biyu in ka kabbara ta biyu sai ka me salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yi salatin asigar ta tabbata daga annabi ɗaya daga cikin sigogi guda bakwai mun karanta su ɗaya bayan ɗaya a darasin da ya gabata mun karanta dan a ji su a kasar a yi ƙoƙarin haddace su bayan ka riga ka yi salati ga annabi ka kammala sai kai kabbara kuma in kai kabbara sai ka me sai kai ɗaya daga cikin wannan addu'o'in yanzu ga sunan mun karanta su kuma kasa da ya ɗauka kowa sai kokarin haddace ɗaya ko biyu ko kuma duka hudun su ne wanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam doguwar addu'an nan da kuke ganin ta cikin littattafan fiqh galibin ta bata tabbata ba ga dai abin da ya tabbata daga annabi amma za ku ga addu'a wajen shafi biyu ko shafi uku kai kai ta ki tuwa sai dai an sirka ta da waɗansu lafuzza nan da waɗansu lafuzza da ba nan gurin ba to kuma sallan gawa tunda ba kullum ake yin ta ba waccan addu'a kuma ko ka haddace ma kila kafin ka in kai sallah yau kafin wani ya sake mutuwa a daidai lokacin da a dace ka je sallah ka manta da ita kuma wannan da daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da wahala sosai ka kowanne sutura hudu sutura biyar mai tsawo ita ce sutura biyar haka ko ko wani abu makamancin haka amma ga su gajeru sutura uku dan da nan ka haddace ba wahala kuma ka dace da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a za ka yi a guda ɗaya daga cikin su idan kai kabbara to kai kabbara ta uku kenan ka karanta ɗaya daga cikin wannan kabbarori to yanzu menene kuma abin da yake gaba za ka yi kabbara ta hudu kenan to idan kai kabbara ta hudu shin akwai addu'a ko babu shine zamu ji nan gaba yace matashiya ta gaba wa du'a baina takbiratil akhiri wat taslimi mashru'un yin addu'a tsakanin kabbara ta ƙarshe da kuma yin sallama mashru'in shar'antacce ne ma'ana in ka yi kabbara ta hudu nan ma za ka yi addu'a kafin ka yi sallama mu ko kun ga yadda muka saba ma a ba da an yi kabbara ta hudu mai ake yi sallama ake yi ko mu ba karatun fatiha kaga duk sallama wani ƙisa ce gaskiya fa wallahi sai an koma karatun hadisi karara kafin ya kasance an fahimci abubuwa ta addini sosai da sosai wancan dai ijtihadi ne na malamai mala yace addu'a tsakanin kabbaran karshe da yin sallama mashru'un li hadisi abi ya'qur an abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu qala abdullah ibn abu awfa Allah ya kara yadda a gare shi yace shahidtuhu wa kabbara ala jinazatin arba'a shahidtuhu wa kabbara ala jinazatin arba'a thumma qama sa'atan Yadu'u summa kala a tarauni kuntu uka biru hamsin kalula. Kala inda rasulallahu sallallahu alaihi wa sallam kanau arba'a. Wannan hadisi na biyu ya An Abdullahi bin abi'aufa daga Abdullahi bin abi'aufa raju ya lahu an ku. Kala ya Abu ya ba Abdullahi bin abi'aufa ba. Shi Abu ya afur ya shahid tuhu na gan shi shi Na ga Abdullahi bin abi'aufa wanda sahabi ne. wa kabbara yayi kabbara ala jinazatin a bisa ga mamaci arba'an kabbara har guda hudu sun makama sa'atan sannan ya tsaya a tsaye bayan ya kabbara ta hudu din sa'atan wata sa'a ba tare da yayi sallama ba ya'ani abin da yake nufi ya da'u yana yin addu'a sun makala sannan da karshe sai ce a tarauni kuntu ukabbiru khamsan lokacin da kuka ji na yi shiru din nan yayin da na kabbara ta hudu na yi shiru shin kuna tsammanin zan sake kawo muku kabbara ta biyar ne da kaluna sai suka ce a'a dama mu mu tsammaci za ka yi sallama ta za ka kawo kabbara ta biyar ba kala sai ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'a yace annabi da mutum tafi gare shi ya kasance na yin kabarbari ne guda hudu ma'ana dai abin da wannan hadisi ke nuna mana bayan abdullahi bin abi aufa yayi kabbara ta hudu yayi shiru kafin ya yi sallama shiru din nan da yayi addu'a ya ƙara yi wannan ke nuna shar'antuwar yin addu'a bayan kabbara ta hudu kafin ka kai ga yin sallama sai dai maganar san cewa annabi ya kasance yana yin kabbara guda hudu ba yana nufin a cikin dukkan salolin da ya ba wani lokaci yana yin kabbara guda hudu saboda ya gabata mun samu annabi ya yi kabbara guda biyar yayi bakwai yayi tara to saboda haka nan yana ruwaito mana abin da ya gani ya ga annabi ya yi hudu shi bai ruwaito na biyar ko na bakwai ko na tara ba waɗansu sun ruwaito man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wanda ya haddace ya kawo ya zama hujja akan wanda bai haddace ba da haka za a yi aiki da sauran hadisan da suke nuna shar'antuwan kabbara biyar ko bakwai ko tara saboda tabbatar su daga annabi ba za mu ce bayan abdullahi bin abu ya ce bai kara ba bai kara ba hudu yayi shi ya faɗa abin da ya sani ne sauran sahabbai kuma sun kawo abin da shi bai sani ba ina fatan kun fahimta wannan hadisi akhrajahu al-baihaqi bi sanadin sahihin ثم أخرجه هو سنة إمام البيهقي يساك رويته وانا حديثي وابن ماجه شيد ابن ماجه والحاكم ده حاكم وأحمد ده إمام أحمد بن حنبل من طريق إبراهيم الهجري تهنير إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى به تهنير أبي أوفى به ددي دون اللفظ إلا أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدي شي ياتي النبي هكذا بشي عبد الله بن أبي أوفى بقى wa zada ba'da qawlihi kuma akwai ƙari bayan faɗin sa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yukabbiru arba'a sai ya ƙaro wani lafazi yace summa yamkusu sa'atan sannan kuma sai ya ɗan tsaya wata sa'a fa yaqulu ma sha Allahu an kula ya faɗi abin da Allah ya so ya faɗa na addu'a summa sallama sannan sai ya sallama wa qala al-hakim hakim yace wa hadha sahihun wa ibrahim lam yumkam alaihi bi hujja hakim yace wannan hadisi ne ingantacce ibrahim da muka kawo a cikin wannan riwaya yace babu wani illa da aka yi masa da hujja waɗansu sun illata shi amma ba su da hujja in ji hakim qultu albani yace bala a suna da hujja wanda suka illanta shi ولذلك تعقبه zahabi da haka shi hakim da ya yawancin hukunci yace Ibrahim din nan ba illanta shi ba zahabi ya bi bayan sa bi kaulihi da faɗin sa yace qultu da'afu ibrahim ai ibrahim din nan ifan tashi kai hakin da kake cewa ba wanda ya illanta shi an illanta shi qultu albani yace wa zalika li su'i abin da yasa suka ce hadisin sa da'ifi ne saboda yana da harda mara kyau wa qad ashara ila zalika al-hafiz bi qawlihi fi at-takrib hafiz ibn hajar al-asqalani yayi ishara zuwa ga wannan a littafin sa takribu tahrib yace layyinul hadisi shi wannan ibrahim layyinul hadisi hadisin sa yana da rauni rafa'a mawqufat akwai hadisai mawqufai sahabbai suka faɗa amma sai ce annabi ya ce saboda ba shi da harda mai kyau duk da cewa hadisin sa akwai abin nan hadisai na baya sun riga sun isa hujja kan abin da muke son mu tabbatar shine mai shar'antuwar yin addu'a bayan kabbara ta hudu kafin mai kafin sallama fawaid ga waɗansu fa'idoji da Nasiruddin Albani yake so ya bamu kafin mu ci gaba al'ula fa'ida ta farko qala al-hafiz fi talkhis ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin littafin talkhis al-habir yace qala ba'd al-ulama wani sashi na malamai ya ce ikhtilaful hadisi fi du'a alal jinazati saɓanin hadisai da muka samu wajen yin addu'a ga mamaci idan an zo yi masa sallah ga riwaya ta farko ta ce kaza ta biyu ta ce kaza ta uku ta ce kaza har zuwa ta hudu ai mun ji addu'o'in daban-daban ko yace wannan saɓani da aka samu محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء ولا آخر بغيره أنا ɗaukan shi ne كان cewa wani mamacin annabi ya karanta kaza wani kuma da annabi zo sai karanta masa kaza wani da zo sai karanta kaza wato ya nau'anta gwargwadon yadda aka samu nau'in mutanen da annabi din yawa sallah ba wai lokaci guda bane ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ina wanda yake tambaya da zuka jigo kaga kenan a wani lokacin yayi da wannan wani lokacin yayi da wannan wani lokacin yayi da wannan gwargwadon guda hudun nan dai su yake amfani da su wata rana ya karanta wannan ga wani wata rana ya karanta waccan ga wani ba wai ya hada saboda lokaci guda ga mutum daya ina fatan kun fahimta da kyau fa'idan farko ke wallazi amara bihi aslu du'a'i abinda dai annabi yayi umarni shine asalin ita addu'a din kanta ma'ana lalle ne mamaci ai masa addu'a amma bai ce ga wani lafazi guda ɗaya ba wanda lallai shi zaka rinka yi cikin hudun nan duk wanda kai yayi ba ka tangance ka da guda ɗayan su ba ka iya yin wannan ko wancan ko wancan asalin addu'ar dai shi ake bukata الثانية فائدة تبيو قال الشوكاني في نيل الأوطار إمام الشوكاني يفعل تكن نيل الأوطار يسي إذا كان المصلى إذا كان المصلى عليه طفلا istuhibba ko ustuhibba an yaqula al-musalli Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajra Imam Shaukani yace idan wanda za a yi wa sallah din nan ya zanto yaro ne karami wanda ba baligi ba ustuhibba to mustahabbi ne an ya kula musalli mamaci ya wato mai yin sallah kai ya faɗa a cikin addu'arsa yace me اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا واجرا اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا واجرا wato idan mamacin ya zanto yaro ne karami cikin waɗancan addu'o'i duk wanda ka karanto to kuma sai ka ƙara wannan a kai don ya zanto wato ka sanya abin da ya dace da shi yara ina fatan kun fahimta da kyau to menene ma'anan Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajra lafazin salaf yana da ma'anoni salaf dai ana nufin wanda ya riga ya gabata da haka ake cewa sahabbai da tabi'ai as-salafu salih magabata nagari wanda suka samu shaida daga annabi cewa su nagari ne as-salafu as-salih wato sahabbai kenan da kuma dai sauran mutanen da ke cikin qurunul mufaddala din nan waɗanda suke an san su da salaha da inganci to lafazin salaf kenan sannan lafazin salaf ana amfani da shi da sunan bashi sannan lafazin salaf ana amfani da shi a matsayin wani abu da ya gabata kamar nan kana cewa Allahumma ja'alhu lana salafa ya Allah ka sanya wannan addu'a ko wannan sallah da muke yi wa wannan yaro ta zanto salafa wani lada da zai gabace mu ko kuma rashin da muka yi na yaron nan a matsayinsa a matsayin rashin ka ba mu lada saboda haƙuri da za mu yi don jurewa wa farata lafazin farat shi ma ana nufin wanda ya riga ya riga ka mutuwa lafazin faras a larabci su suna amfani da shi ga mutumin da yake za a je ɗiban ruwa a rijiya ya maza riga sauran zuwa ya tanadan musu igiya da kuma guga duk ya shirya komai kafin su zo sai su ce masa faras amma ana ana amfani da shi duk yana ɗaukan ma'anan salaf da salaf da faras duk suna ɗaukan ma'anan juna ne kowanne atafu bayan ne lafazin salaf sai farat ke bayyana maka shi lafazin farat abin da ke bayyana maka shi shine ajra wanda shine lada ma'ana dai sallan da muke yi dinnan ka sa akwai lada a cikin ta ko hakurin da muke dangane da jurewa na rashin wannan yaro ka sa akwai lada a cikin sa ina fatan kun fahimta rawa zalika al-baihaqi min hadisi abi hurayra wa rawa mislahu sufyan fi Jamihi an al-hasan wannan hadisi baihaqi ya rawaito shi daga hadisin abu hurayra haka muslim haka kuma kwatankwacin sa sufyan ya ruwaito a cikin jami'a an Gultu hasan qultu albani ti hadisi abi hurairah ta inda al-bayhaqi isnaduhu hasan hadisin abu hurairah wanda yake wurin imam al-bayhaqi isnadin sa hasan ne wala ba sa fil amal bihi fi misli hadha al babu laifi a amfani da irin wannan hadisi a irin wannan wuri wa in kana mawqufan duk da cewa hadisi ne mawqufi sahabi ne ya faɗa ba sai annabi ya faɗa ba an gane ko idza lam yutakhas sunnatan ya halatta ya aiki da shi amma kar a rike shi a matsayin wata sunna ta dindindin ta kullun ta yau da gobe bi haisu yu'addi zalika ila zanni ta yadda yin aiki da shi zuwa yau da gobe din nan zai bayu zuwa ga yin zatan annahu an nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abin ya tabbata daga annabi bayan ko ba daga gare shi ya tabbata ba wallazi aktaruhu albani ce ni dai abin da nake zaba cikin wannan mas'ala an yi du'a fi salati ala tifli mutum idan ya tashi yin sallah ga yaro jariri ya yi masa addu'a da bin nau'i sani da nau'i na biyu da muka karanta nau'i na biyu shine mai Allahumma ghafir limayyitina alihayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirna yace ni dai ina ganin in wa yaro sallah to ka karanta wannan addu'a ba sai ka bukaci zuwa ga wancan abin da aka ce daga Abu Hurairah yake da dai ba daga Annabi yake ijtihadin sa ne in ya dace da daidai na lada biyu in bai dace da daidai bai yana da mai lada daya amma kai baka da hujjan ka bi yace ka dauke shi yau da gobe yace mafi kyau dai ka dauki wancan an gane ko ka dauki wannan nau'i na biyu lokacin da za ka yi wa yaro karami sallah saboda me yace mutum ya dauki wannan nau'i na biyu liqaulihi fihi saboda a cikin addu'ar wannan ta nau'i na biyu akwai faɗin wasagirina kaga idan ka ce wasagirina har shi wannan yara abin ya shafe shi wa kabirina wasagirina da kuma faɗin Allahumma la taharimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu wanda shine zai baka ma'anar faɗin Abu Huraira Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajra ai ka riga ka faɗa cikin waccan addu'a la taharimna ajrahu duk ma'anar za ta bata cikin abin da annabi ya kawo ba sai ka bukaci bantacce na Abu Huraira ba ga fiqhun hadisi kenan ko to da kyau da kuma wala tudun na bada wa kad zahaba al-imam ahmad imam ahmad bin hanbali yana da ra'ayi ya tafi zuwa ga ra'ayi ila istihbab ad-du'a fi hadha al-mawqin cewa mustahabbi ne a cikin irin wannan wuri ayi addu'a kamar rawahu abu daud wa kad zahaba al imamu ahmad ila istihbab ad-du'a في هذا الموطن كما رواه أبو داود في المسائل عنه وهو مذهب الشافعية واستدل لهم النووي في المجموع بحديث الهجري المذكور أعلاه والاستدلال بما قوله أقوى وهو حجة على الهنفية حيث قالوا ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما malai ce wa qad al-imam ahmad imam ahmad ya tafi akan ra'ayi ila istihbab ad-du'a ra'ayin da ke nuna mustahabbancin yin addu'a fi hazal mawtin a wannan wuri wani wuri yake nufi yana nufin idan kai kabbara ta hudu kafin ka kai ga sallama imam ahmad yace mustahabbi ne ka kare yin addu'a ina fatan kuna fahimta da kyau kama rawahu abu dawud fi masaili fil masail kamar yadda abu dawud ya ruwaito a cikin masail dinsa anhu daga imam ahmad wato tambayoyi da da Abu Dawud ya rinka yawa Imam Ahmad Imam Ahmad yana bashi ansa wa huwa mazhabu Shafi'i maganan cewa mustahabbi ne yin addu'a bayan kabbara ta hudu kafin yin sallama shine mazhabin yan Shafi'iyya gaba daya bayan ma fatawan Ahmad shine mazhabin Shafi'iyya wastadalla lahumun nawawi nawawi da ya tashi baiwa yan shafi'iyya hujja kan mustahabbancin yin addu'a bayan kabbara ta hudu kafin sallama ya kafa hujja ne fil majmu a cikin littafin sa na majmu bi hadith al-hajari al-mazkuri alahu da hadisin al-hajari wanda aka ambata a can sama amma wal istidlal bima qablahu da a ce zaka kafa hujja da hadisin da yake kafin sa na Abdullahi bin Abi Awfa